مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم وانا هو كنت هو كنت قاعد تعالي بياني قريبا التي امر الهوان حاهم عن المنك حرم تعالى عدن انك حرم wato ga su rabi wato bin kamar yadda an ka ce a bar waɗanda an ka hana a yi waɗanda an ka wannan shine hanya mustaqima wadda ya sosai kun gane ko hada allazi awsaitukum bihi aw jami'u ma fi sura ko duk abin da cikin sura na ne isbatu tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta musu mustaqima hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi ku musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban a turuqal mukhalifa hanyoyi wanda sun ka saba ma abin da an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi za su rarraba da ku kowa ya kama ta hanya kowa da shehin sa eh fa tafarraqa bikum an sabili daga hanyar ubangiji ta kwarai ai bi hil qawmi zai raba za su in kun bi wasu abubuwa kun bi son zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa islam روى الدار قلني دار قلني ya رويت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط tsaye sosai kamar hanya sun makar sun yake hada ta billah wannan shi hanya Allah wanda ya bi shi tsaye zai tafi inda za shi kamar hanyar mota zuwa Zariya. sun makar da hududa sannan wasu hanyoyi an yamini da ba wa hududan kuma wasu hagu huduna an shi maliki sun makar hadihi su gudun ala kulli sabilin min hashidan waɗannan hanyoyin da suka karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai shedan tsaye akai yana kiran mutane a ku zo nan ku zo nan ya dukula ila hasu shaydanu suna kiran mutane biyo biyonan biyonan za ka zage ya karkatar da kai zuwa zuwa jos ko ku zuwa abin nan zuwa lagos ina za ka sun makara a hadin a sai shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta umur yahudiyya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wal majusiya haka nan majusawa za ta ce ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan sabani christianity ko yanzu nan cikin Kaduna kace ka kidan ya ta tace koko da abin nan akida daban-daban wasa'ir ahli mai sauran duk masu akidodi duka sun rarraba wa ahli bid'a da mutanen bid'o'i su yan ɗari koki wa ahli zalalat da mutanen bace-bace min a hawa na son zuciya wacce zuwa da waɗanda yake sun zan daban fil huru ila furu'a a ce ga abin da an kace su ce a abu kuma ga hadda mun kace mm. wa gairi zalika da wani wannan min ahli ta'abbud ga masu tsanantawa fil jadal ga jayayya wani hawli da kwaɗai da kutsawa fil kalbat cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatan da shalar dukan su wato hanya sai ta mutum ya kaka ya ya ya sulbi ya sulbi san san iya dauke shi wa madinatu ta mutaqad kuma wato wurin zato ne ga abin nan aqida qala hu imnatiya wannan imnatiya ya faɗi wannan magana kuma sa kun bihi wannan fa shine ubangijin ku yi umarce ku da shi la lakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tauhidi wala ma kana sirat al-mustaqim huwa al-jami'u eh, litakalluf lokacin da shi hanya wadda a tsaye ya san musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya azama mutum wa amara ta'ala bi tibai kuma Allah ya ce a bi shi wa naha an subul musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun muyagu fata mazalika bi taqwa allati hiya ittiqa'un nar yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah ko kuma abin zalikum wasaku bi la'allakum tattaqun kun gane ko ba sai raɗa ku duk wanda ya bi hanya Allah na ja. ya tsira abadi abadiyya tsira ta har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada sallallahu alaihi alhamdulillah to salatu ma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan li kulli shay وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine sufofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne wujudu kidan baqa'u mukhalifa kiyam bin nafs wa hadaniya eh, samu basaru kalamu eh, kaunuhu sami'an wa basiran wa eh, mutakalliman ko qadiran wa qadiran wa muridan wa alim wa alima wa wa hayyan mutakalliman waɗannan duka suwofi ne na abin na ubangiji da an kwana ana karatun su ba mai ganin an taba an al'ada shi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa kai uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abin da za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake ba ba a wani to sanin wannan shi ake ce cewa tauhidul uluhiyya shine kalmar shahara ke karantarwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin bautawa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna muna yadda ake bauta masa shine Muhammadu Rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu alimun wa sami'an wa duk wa ta abin nan baku baku komi ba eh? tauhidur rububiyya bai hana bai hana bai hana bori suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hadin tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi wasa ku yi ba hmm. wato kadima ce lam ya zale ta wasa ha kullu ummatin ala lisan nabiyiha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta hannun abin nan bakunan annabawansu wajen aluha kitaban kama shi Eh, kama hiya wato ya mai shefin littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wadda an ka saukar mu kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda an ka saukar da ita gare ku ayyuhal ayyuhal mukallafun ya su ah, abin nan ah, mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda an ka azamu aiki ba azamu mutum aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to shi ne yace sun ma'ata ina musal kitaba wato don a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini duka na inda na samawi ne akwai irin wannan tausiyya wato mun ba musa littafi wasan mai nahu taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib al-akhbari domin in yazan tarhibin zakuwa ne taurat tana da qur'ani tamaman alladhi asana mun ka abinda mun ka ba musa littafi wanda da suna taurat wanda yake mai cikakken ni'ima alalladhi ahsana an wato bisa ga abin nan tamaman alalladhi ahsana wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin nan ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyamah bihi wa tafsilan musannan kuma ya zan bayani cikakke da kulli shay'in da komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi din na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurat wa hudan kuma an sanya shi shirya wa rahmatan lil alil ah, ah, eh, wa rahmatan kuma an sanya shi rahama la'allahum kila mabiya Musa tune bani Isra'ila bil qa'ira bihim yu'minun wato tsammanin suna yin imani wato gagamuwa da ubangijin su ga tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihim fasila an ka wal alahum bil qa'ira bihim yu'minun la'allahum yu'minuna bil qa'ira bihim tam ci gaba wa hada wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu واتقوا لعلكم ترحمون to wa hadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato nau'in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su da ya bayyana abin hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane eh, ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun nabi mai yawan albarka duniyan wa ukura amfanin sa da duniya da lahira ay yazidu ala tawrat ya karu akan tawrat bil barakati domin abin da albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana shi yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane fatabi'uhu ya ayyuhal mukallafun ya ku ba ma abin masu hankali ko wanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali bima ce ku yi aiki da abinda da cikin qur'anin nan wattaqu bihil kufra ku kare kanku daga kafirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai eh, abin da saboda bin qur'ani la lakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane kuma to anzalnaku Allah ta kulu أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ولا قرآن الله يتمنى سوكت Allah ta kulu don kada ku ce ranar lahira a za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu wala ta'ifatayn min A ce a a waɗanda an gabanin mu yahudu da nasara an farko musu littafi don haka sun kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an saukar muku kalma qur'ani wa in kunna an dirasatin da gafilin kuma su kada ku ce su an ka saukar mu littafi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la adam na da hadin mu san harshen su ba ah, abin nan in la sabbi lugatina domin ba lugan mu bace to don kar ku ce haka nan aka saukar da qur'ani da lugan ku to ci gaba au ta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون كوكما أصوك دوان من القرآن أن تقولوا دون أكوك كاركوتي لو أننا أنزل علينا الكتاب دادين مو أصوك رمونا لتعفي كما يدى أنك سوك مغدا أقبان مو لكنا أهدا من دمون زين من شيء سشريوا إلى الحق الوعب السياح li jawdati azhana domin kullum mu ya hina su don karku ce haka nan to kun bayyana tun. to galibu tahi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana min ma fi kutubihim wanda littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafan ku. ya zo muku kuma rabu daga ubangijinku ku wa hudan kuma shirya ne wa rahmatan kuma rahama ne liman tabi'ahu ga wanda ya bi shi faman azlan man kada bi atla wa sai hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya kare ta ayoyin ubangiji ya wato ya kare ta qur'ani wadanda an kasauka cikin cikin qur'ani allazi huwa hudan wanda yake shine shi ramatun da rama fara da anku ya kauda kai daga rishi takaziba laudon kare ta shi ba wanda ya hishi zalunci sai dai ai daidai da shi wata dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi ay fala allam man fa'al zalika ba wanda ya zalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi فمنع الخيرات فمنع الخيرات النفسية حنا أبنا أيوك عليه إذا كان سا ومن اتبع طريقه وهم دوان ده ديشي كنا قوقني كي كان كتر دشي وأنا نه هزالون شيء بس جوانا sana jazi lazi ne zuhunan duk waɗanda yake suna ƙoƙarin karkatar da mutane daga ayoyinmu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta tsanani bima kanu yazun don abin da sun kazan suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauka hal yanzuruna illa an tadiyahumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون أي ما ينتظر المكذب masu ƙaryata wa Qur'ani ba su jiran komi illa an yace humul mala'ika fa suna jiran mala'iku su zo musu da azaba da qabla arwahin dan su karɓi karbi su? Auya ya ce rabuka ko ubangijin ka ya zo musu wato al'amarin sa ya zo musu au itiyanan ilahiyya wato zakuwa ta wajen ubangiji ba mu yadda take ba la na ruka shi ta ba mu yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri malam lam yurid ma lam ilmun abin da yake ba ce ga yadda yake ba ga ce ban sani ba Allah ya sani ya fi kun gane ko aw ya ba da ko kun ba su jiran komai sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ay alamati fi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yawma yati ba'du ayati rabbika ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama yazo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma yin magarabi biha bayan ta ɓace kuma ta koma yau gabas kama fi hadithu sahih kama yadda tawa cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta ɓace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la nasan nafsan ha wato in rai ta yi imani a ran nan ta da cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam takun amana min qawl wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan ayat ta zo ba ta yi imani ba to ran ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai kafiratun lam takun amana min qabl tulu'i shamsi rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la ha imanu ha ba da zalikai bayan rana ta fito daga eh, daga yamma ta yo gabas to ranan ko ta imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana ka bai tashi imani lokacin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya dina ko ya musulunta musulmi ba a karba aw san mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani akhira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashi in kara to ko yayi ba da ba da lada a to ai la ta fa ha taubatu wannan tuba na ba ya amfani kamar fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya to an nan ibn asha al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce babu Eh, babu min kibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu masiratu ardihi aw ah, ah, qala yasiru rakibu shi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadin sa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum na akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi in arba'in na suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da ƙasa mautuhan da tabbata budadda ce don wanda zai tuba ta shiga la yughlaqu hatta tulu ash-shamsu minhu ba a rufe wannan kofa ko lahin da mutum ya yi tuba ana karɓar tuba shi za a karɓi tuba shi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba a kharajahu al-tirmidhi daga yamma eh, minhu min al min al-garbi kenan to ranar za ta fito wannan kofar kenan eh to wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan bude ko da yashi mutum yayi laifi ya tuba za a karɓi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma اتى احد ابو تيميه تيرمزي ياي ده wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun wa hi kitab isha'a ya to cikin wani littafin da ake cima kitab al isha'a wa to na abin nan wa bayyana wa ayoyi fi ashrad al sa'a ga abin da a shi wannan littafin da ake cewa kitab isha'a min al akwai daga sharuda alamomin tashin kiyama al masu girma tulu'u shamsu fitowar ranar magarabi har daga yammanta wa khuruju dabbatin al sannan da fitowar wata dabba ta kasa daga abin nan ana ce mata dakatu sale wa ni ayyuhuma sabaq al akhar wa waɗannan ayoyi biyu da fito wannan dabba da fa fitowar rana daga gaba daga yamma ko wani ya fara zakwa ala asarihi ko Ah, wato ayyuhuma sabaq sabaq sabaq al-asr ala asari guda sai taho baya gare shi fa in tala'at ash-shamsu qabla qablu in ya zan rana ita ta fara hitowa kharajat ad-dabatu duha yawmiha da wan shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan wa in kharajat ad-dabatu in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an hitowar rana tala'at ash-shamsu min al-ghad wa bi sai ran ta abin nan ta hito daga yamma wato kowanne ya tawo guda sai ya biyo amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba kulin tazuru wato Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu tazuru ku jira ɗayan waɗannan al'amura inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi i'malu ma shi'tum wato kuma a ce yi abin da kaga dama Sun ga akwai tsoratarwa ciki Sun gane ko wa zalika li'annahum la yantaziruna ma zikr domin ba su jiran wannan ayoyi da an ambata za su zo ba su jira li da ba su domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da hudabin da bayan shi ah, wa inna muntazirun zalika alhali mu ko muna jiran wannan dukun gare ku lin shahida ma yahillu bikum don mu ga abin da ke aukuwa gare ku mutu li akibatina gonya akiba wa ha ko ku kyawanta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira don mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to wala ma bayyana Allah ta'ala anna sabila kul mustaqim kuma lokacin da Allah ya bayyana cewa hanya shi wadda hanya shi ta kwarai wato me ke take kuma wahidun hanya guda ne wa annahu la tusbulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana al-muslimina min ittiba'iha ya hana musulmi su bi su fa tafarraqa bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za za su da raba da mutane zakara fi ma yati wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu'u tilka subul waɗanda sun kalli waɗannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa faraqu dan sun kararraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fala yasu ala fara su ba akan shirya suke ba إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم وينبئهم بما كانوا يفعلون توقع بيان سنة يزو إن الذين فرقوا دين للي وأنن دين رلب الدين سو باختلاف فيه سنك سابع تكي فأخذوا بعده وتركوا بعده سنك لكساشي سنك بساشي za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko ko sun koma ga wani bakadiri ko kadiri wa kanu ka dan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kalarraba da addinin su ai ku dinin sun bar addinin su allazi umiru bi wanda anka umarce su da dinsa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil lalal da hanyoyi na bata mimman yadda unan islama in ka ce don me kuke hakan ce alƙarfi ki fari abba kyawun salati abba kyawun wata don su ɓadda mutane kun gane ko to ina ne ya tabi unal hawa suna don son zuciya wa yudaifu lil muslimi sarawna na muslimi bi tabriki kalmatin saraba kalma muslimi wa idlalihin da ɓadda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa rahmat kuma su ɓadda su daga hanyar rahama. rawa abu dawud eh, abu dawud da tirmizi sun ruwaito a muawiya qala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya yace manzo Allah ya tsaye cikin makala yace ala ku saurara ku to inna man qablakum min ahli kitabi wadanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraku ala tantain wa sab'ina milla sun kasu har shi har abin nan reshe reshe daban-daban wato na aqida ya kasu 72 wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtari qala 73 wato za ta rabu abin 30 da abin 73 sintani wa sab'una fi nari 72 duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗaya aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma satabtari qala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato uku, wato daga cikinsu saba'in da biyu duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda daya a cikin aljanna wa jama'a jama'atu ita ce wadda ta tabbi abinda annabi yake yi kun gane sai abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya ɗora sallah ko ya dora wani abu eh, ya dauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah ba kyau kun gane ko hmm. don ake ce a yi sallah to amma da an ka ce a yi sallah saki an ka ko yadda ka yi ka gada ma ka yi akwai shari'a wa ana abdullahi min umar an rawaito daga abdullahi min amr min al-as qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila yahuda sun kasu wato abin nan jama'a 72 wasa tabtari ko ummati ala talasin wa sab'ina milla amma wannan al'umma ta musulmi ta tawa jin annabi za ta kasu 73 kullu hafin nar dukan su cikin wuta suke illa millatun wahida sai aqida guda qalu sai sahabbai sun ka tambaye shi wa man hiya wace ce ita so suwa ne ita wannan al'umma ya rasulullahi ya Allah kala yace man kana alama an alai wanda yake akan abin da nake akan shi wa ashabi da sahabbaina saboda aka komai mutum ke yi ce ina wani sahabi yayi wannan abu in ba yi ba kai dan wuta ne <laughs> sun kara ba addinin sun kashi kashi lasta minhum shi shay ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su aya ko aya anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa hum minka bur'a su ma sun barranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulul arab in fa'alta kaza falasta min falastu in kai kaza ba ni tare da kai Wala nasabi ni kai ba ka tare da ni ai kullu wahidin bari'un min sahibihi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya shi da baki inna ma amurkum wa wato kuma al'amarin su yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shi ke zibinta yi musu hukunci na biyu fil akhirah sannan ya basu ya basu labari a lahira bima kanu yabanun gabe da sun kasu suna aikatawa ya yajazihim bi yasaka musu da shi wa innahum kanu jahilin domin jahilai ne bi hali martakabu ga hakikanin abin da sun ka sun kai gafiri na sun shagala an an su ya akibati ba san ba mm, cutar akibar wannan aiki da suke yi ba ayyan yuzhiru lahum ala ru'usil ishadi, wato yuzhiru ko yuzhiru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usil ashadi, bisa ga abin masu shaida ko ina cikin abin kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadili ga wannan sun bi kaza eh, duk abin da margani duk ga inda za ku kota wai ko sabi ba ai musu eh to ai ko ni an ka tun da alama hukumar lafiya ulama to dan mi kaddi wai wannan rabo 72 eh rabo 72 da ake suna wuta eh. wai yan ɗari ku suna ciki ne to ai inda sun sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga Tijani ko sun ka amso daga Abdul Qadir shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba shi eh Allah ya rana bakin da wani abu da yan tarika ciki da ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana eh, um, shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane sannan sun kasu kaza sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya hmm. eh. ana da wani littafi da abin nan me suna littafin littafin da ta cikin aqidan sai ya abin da ke rusa ni addini da abin da shi kuma abin to gaba to ci من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون to ba mu zikir ahli dalal baya ambaci mutanen bata wal da mutanen bid'o'i wa ma sai yujazun na yujazun bihi da kuma an ambaci abinda za a yi masa kasa kamar ko da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimi nan ayat da aka tafi wato ya bi ana ana bi da sakamakon gwargwadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah ta kawo bisa ga tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko eh, ne kalmatul na ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar musulmi fa kala yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanahu shari'a duk abin da shari'a tace mai kyau ne ga da ake ga da ake mutun yayi haka nan alawar kitabi kamar yadda Qur'an yake wasu da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma ko kuma su duka gaba ɗaya kai yadda an ka ce to duk wanda ya haka na falahu asharu amsalha za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai da za a kun asharu hasanati sakamakon wato alaika goma kenan wa man da sayyati amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure a shari'a وهي كل ما رأته الشريعة قد يهن دو أمينين أبين da دو ga shari'a ba بعد ذي بني to wanda ya zo da shi wala yi za ba a saka masa illa misali sai kwatankwaci ashe kenan don haka wato ga hadisi ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum da guda ya rinjaye shi ai ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi lada abin da zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma ha a ƙara ma to Eh, wanda yake guda guda ɗin sa yarin jaye goma goma ɗin sa ai Allah tsare mu to wahum la yunlamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kabi abinda Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jazaihin da sakamakon su ba a rage musu shay'an komi wato komi ka yi za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a kara yayi mugun aiki ba a kara masa laifi to ci gaba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين to wannan wato ayat da ya karanta summa sharaha ma'ana addinin islami an kai bayanin ne addini na musulunci alhaqi wanda na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u an-nasa ilayhi shikire mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu haqiqatuhu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyya wato ga wanda Allah ya niyya shi shirye da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma wa yadullu ma arada dalalata bil basan? kuma da an bayyana wato wanda ya niyya bata wato zai bayyana da bata shi bil basan babu wani rikici hmm. fa kana yace kul an ka ce ma annabi ce inna ni hadani rabbi ila siratin mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita addini kiyama wanda a tsaye sosai kun gane ko arrafani dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda ya tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi ka kawo masa daga Allah kun gane ai dan yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim Ah, abin nan ah, ubansa eh, ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda eh, biyayya saboda biyayya ga Ibrahim ku diba wannan magana eh, Allah ya sa akwai wasu yan ah, abin nan yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo waɗannan takardu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلاتا wani suki da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato ibadati min hajji na wa gairihi da waninsa wa mahaya rayuwa ta duka ko ni zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah yake in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah ya ce wa mamaki aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talikai la sharika la. la sharika la wa bidhalika wa وانا اول المسلمين da yace komi na Allah ne ba yana ne ai babu abin da ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce <clears throat> shine shine ma'ana shi kun gane don wanda da ya kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi dalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi dalika umaitu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu miƙa wuya ai almun qadina ni ne zan fara yi a yi addini ba wai eh, abin zama hela mazan yi mutane suna yi ina kallo ba eh, um, wato ni ne farkon masu miƙa wuya li amrillahi ga umar an ah, ga umarnin Allah min hadal ummati na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi da yake annabi shine farko to ba shi ɗaya ba duk mai yin wa'azi ya kamata abin da zai yi wa'azi shi zai fara yi kun gane ko mamur mai yukuta aslama min za a yi koyi da wanda ya miƙa wuya cikin su don kana wa'azi amma ba kai abin da Allah ya ce ba ba mai sauraren ka ce ba ne je yake dole kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون duk dai ga ƙarin bayani na musulunci na ƙwarai hanyar ƙwarai kulka ce a gairar lahi abu gida shin wani Allah nake nema shi zan ubangiji ai ilahan abin bautawa ai la adlubu gaira ban neman wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin wa shine mamallakin wala ta kasaba kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa tafi ga kowa ba sai akanta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala ta zirwa da tu udra ukhra sannan kuma ko wace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta dauki laifin wata ta kara da nata ba ba a ce bari in sa a cikin aljihuna in shiga da shi aljanna <laughs> me kai kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai dauki laifin wani ya kara da nashi ba rai mai mai daukar nauyi ba ta daukar nauyin wani sun ba ila rabbikum marji'ukum sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku ya ku jama'a fa yana bikum ma ta telefon ya ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na dauki laifin wani ba mai ita na gafarta mu wani sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya ko ko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya sai lahira abai ya hewa don din za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي لكم خلائف خلائف الأرض وهو سيني هو عند يسنياك وسوس ميم وسوس كين أسا وهذا الناس تروس موت ويا ينسكوك وسوس توس ميم وسوس جمع خليفة أي خليفة بعلكم بعدا فيها ساشن كنا ميم ساشي تكي وانا يموت يبرم وانا كو أقول وانا وانا يا دينا Eh, ko wannan ya yi tawaye ya kore mai rauni wannan ya kuwa na abin nan warafa ba da kun fauka bani yayi kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wal quwwati wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wal ilmi ya ba wani ilmi ya ba wani ja wa gairi hada wannan waɗannan sufofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka sari'ul iqab eh, eh liyabluwakum ta kuma abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan ku attajire ko ku dukan ku sarakuna ko don ya jarrabe ku ga abin da ya ba ku da yuzhira almuti an kun dan ya bayyana da mai da'a daga cikin ku al'asi domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko na yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wato ko zama malami mutum yayi yana wa zama malamin ne ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hira ma domin malami in ya karkace dan mabi cikin mabiya yake wata ba hu shaydan wa kana min al-gawi inna rabbaka sari'ul qabu lalle ubangijin ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunya tashi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ubangijin ka mai gafara ne ga mu'minnai ko mai rahama ne idihim ga mu'minnai wa fil cikin ayan nan da muka ambata ta karshe akwai mina sifatil zatiya sifofi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin nan alwalidati ala bina'il mubalaga kun ga fa'il in an ce abin nan rahim mai yawan jin kai kun gane ko shine mubalaga wa akadahu billahi sannan yace inna rabbaka lagafur wato lalle inna asabiqa sifatun jariyatun ala ghairi litanbihi ala annahu ta'ala ghafurur rahim wato inna rabbaka innahu laghafurur wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan fihi ma ya kai iyaka gare su wa la annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil ardi wato kuma zai yi azaba zai sakamako wato na cewa za a maka ga aikin ka musanifan fil uqubati kuma yana yiwa mutum yayi laifi amma da yake yana da imani hmm. a sassauka mai ai magashiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahmashi ba ta ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai qabu la yakunu illa ba da suduri dhanbi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaifi ya zo rahama shi tana zakuwa ko babu dalili gafara shi tana zakuwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakuwa sai an yi tsilai kun gane wa kadishta mala wa hadi sura eh? wa kadishta mala asir hadi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma na ta kunsa duk abin da sura ta kunsa na tauhidi ne isbati tauhid na tabbatar da tauhidi wan nubuwata da annabci wa risalata abin nan da manzanci ne ne bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwa mutum ya zan annabi amma ba rasulu ba shi dai Allah ke faɗa ma shi ta yi shi dai ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasul ya zan manzo kun gane ah, waliyi ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an yi an ka sashi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida wasu abin da yake yi sai Allah <laughs> kun ga da ko shi ta yawo wasu abubuwan da yake yi a eh, eh. ah, kun ah, waka ah, malin kudurati kuma wata abin nan ya ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima ta da kamar yadda wato sura ta fara haka kuma ta cika da haka min sifati ta'ala ta fa ambaci sojojin ubangiji walhamdulillahi rabbil alamin to ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين سوغا وانا سورة اتكما سورة الأعراف أعراف واتواني جيني لتكان متادة الجنة زاي مغاناتان وآياتها مئتين وستة واتو مئتين آية مئتين شدني نزل بعد صاد ta sauka bayan suratu sabi fa hiya eh, ka baqi suwaril makkiya duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka maka duka to alu mawadi al aqida tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa menene take karantarwa kaba a ce badin kaza huwa inzaru man yatawallawna ghayra lahi gargadi ga waɗanda ke jidinta wani Allah wata ai musu gargadi bi halakin duniya wa azabil na nace za su halaka nan duniya da lahira kuma wa anna al-haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum faɗa suke yi ana ta jayayya kowa zozayya kuma yadda za gani um, to bismillah eh, alif bismillahir rahmanir rahim alifin lam mim sad Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa hada kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wata magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu da gare shi an tuballigahu kada ka ji tsoron kowa ga ida abinda a ciki tsoron kada a karyata ka eh fadi litun zira a saukan ma da shi don kai gargadi ka yi gargaɗi da shi kai gargaɗi ga mutane da shi wa zikira muminai mu'min kuma don ya zan wa'azi ga muminai wato da shi idan humul muntafiquna bi domin su mu'minnai su za su amfani da shi wa kullum sannan ce musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi eh, abin ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku je abin da an ka saukar zuwa gare ku na rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi ya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abin wanda ba Allah ba ai la tattakhudhu gairu kada ku riƙe wani sa kuna wanda ke za ku musu da fi ma sai ki ga sabon Allah da duk abin da wani ya faɗa ma da ka ba ya ce ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaytan kada ku bi shi kalilan ma zakaru ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce asuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce ah, kamar waliyu wani za a ce ƙarya ne to ba mu mun ka ce ba Allah ya ce ƙarya shi ke yi وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون وكم من قرية da yawa gari ahlakana wanda yake mun halaka shi ranna ha fa ha fa abau da yawa gari wato kullun gari yana na kafirai shi a ƙarya wato kauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargadi fa abau suka ki fa ha ba suna sai azaba mu ta zo musu bayatan cikin dare aw hum qa'ilun koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai abin azaba ta musu ai na'imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istiraha ne suna har wato hutawa rabin rana shi ai kailula wa in lam yakun ma ahanamu ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja halalin wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa harin da rana فما hmm, Kana. فما كان دعواهم جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azaba Allah za ta zo musu da dare ko da rana fa ma kan da awahum ba abinda an magana su in ja'ahum ba suna lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa sun ce inna kuna zalimin lalle mu ne mun kaza azzalimai mun mun kaza cikan mu an yi ta mu gargaɗe mun ka kyawu wannan azaba ta zo gare mu da irada da anil imani wato mun kawo da kai daga imani ha wannan azaba ta zo mu mu wadda da in ji فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كما الله تعالى فلنسألن الذين أرسل للي زا متنبي وأنن دا أنك أيكا زوا غريسو متانن دا أنك أيكو أنباوا زوا غريسو زا أتنبيسو كنجي سنن كنكا كي kun gane ko wato abin sai an yi musu hisabi wala nas'alanna al-mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da an ka aika sai mun tambaye su mun yi magana isa lokacin da an kara da da sauran annabawa to abin nan za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma da mutane dan me ba ku bi ba Allah tsare mu falana alaihim bi'ilm وما كنا غائبين ولا نقصن عليهم بعلم كما زعموا بي موسى ده علم يتي كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا Kom? la nakhbir annahu zamu basu labari an ilmin bima fa'alu bisa saka ilmi ga abinda sun ka aikata ko mi ga shi rubuce wa ma kunna ga'ibin kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abinda suke yi ba an iblagi rasu kuma mun san manzanni sun yi da manzanci wal umamil khali haka nan kuma al'umma wadan sun ka wuce fi ma amilu ga abinda sun ka aikata ba mu shagala ba dan mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to walwazn auna kuma ayyuka ko kuma adadin takardun ayyuka shi ma wato abin nan yau mai a ran abin ranar tambaya alhaq shi a gaskiya a sadu shi a tabbatace au al'adalu ko na atul wazni wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi fa ma sa qalam wanda yake ma'aunai yansu sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi ake duk wanda an kawa awo to shi ya fara jin don bai dawo ma ciki wa man khafa mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina wa wanda ma'aunai ai yanzu sun yi sauki kenan abin nan aikin sa na kwarai na mugu yarin rinjaye na kwarai wa ladina hasu wa mutum wadannan sune sun kai asara kawo nasu bi tasiri ha ila na da sun mai da rayukan su za su shiga cikin wuta bi ma kanu bi ayatina yirlimun don abin da sun kazan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jihadul haqqi zulmun domin mutun ya san gaskiya ya yi musunta to yi zalunci to ci gaba وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون to sun ma bada an zakara al'amar ba ma ma unzila min Allah bayan yayi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittiba'i gairi shi wato abin da Allah ya hana kar mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan kuma ya bayyana cewa saba mu wannan yu aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka fi duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirah daga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma yati ayat da attafe ko ko ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nas abinda Allah ya zuba ma mutane min fununin ni'am na ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibati li shukr wannan sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisalil amri wato abin da yasa Allah zai ce nayi muku wannan ni'ima nayi muku wannan ni'ima nayi muku kaza don ya faɗa da ku ku ce mun gode Allah za mu bi abin da kace duka wai kina bin nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa qala yace wala qad makkannakum fil alim mun ba ku iko cikin ƙasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin ƙasa waja'alna lakum ma Aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ku gode wa ku kadan ce kwarai wato gode wa ku akan wannan abu kadan ce ai minan ni'am ganin mu'min da an kai Allah an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in makanna lakum fil ardi amma kanna lakum fil ardi na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, waja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya eh, kaɗan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين دوك عليه وسلم ولك أرخلقناكم الله يتي حقيقة من هل التاكو ياكو يا آدم ثم صورناكم سنة منك سورة تاكو تكن سورة ما يكاو صورناكم منك تاكو تكن سورة ما يكاو وأنتم في ذهدي تنكنا تكن بايان سبق في زواج أوابا ومن wa minan تكن akwai ومي التي ni'imomi allati an'amna alaikum wanda muka yi خلق أبيكم آدم شيء من كهل بابانكم آدم لك قصا ثم تصويره على صورة الحسنة من كيش يسكن صورة ميكاو وتصويركم كذلك سنة كوكما كن كي أنك أنك صورة تاكو هكذا على الشكل الذي أنتم عليه بس كسبها ود كتي بايكم كما ما تيجي أنا جن أصحاب أنا دتكن سا ولم نجعل صورتكم مثل صور باقي الحيوان بمسني صوركم كما صور الدبوبي با ودي بوانا أبو sun makulla lil mala'ikati sannan kuma ga wata ni'ima babba da an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce ma mala'iku isu juda da adam ku juda ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi su juda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatan shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wata wata tashrihun lil abnai girmama uba ba girmama uwa ya eh, bane wato kenan akwai girma akwai ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan cikin ni'imomi to wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajadal mala'ika kullum illa iblis duk mala'iku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min as bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama kin tun da yaki girmama babanku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى عن إبليس سي الله يتمع إبليس ما منعك ألا تسجد wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne mm-hmm. me ya hana ka yi sujuda ba ga Adam idza amartaka lokacin da ni umarce ka qala iblisu la'in sai iblisu la'anan ne sai ya ce ana khairu minhu aina hishi ya zai yi sujuda ga wanda dafi ta yaya dafi shi khalaqata min nar ka halitta ni daga wuta mai haske da ba mai taba ni wa khalaqata min din ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba shi sai ya wanke hannu wan nar khairu min din wuta ta shi an laka shi ne ko li'annaha jismun nurani domin wuta haske jiki ne na haske wa qad ahad kun gane ko ita ko laka wa qad ahada tariqa sawabi to shi abin nan shi shaytan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'anna nara fiha al-khiffa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa tsayi hankali ciki wal iltifa kuma tana ci balbalbal wal iltirab kuma ba ta tsara wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu arzana natsuwa tana nan yadda take wa sabr da hankuli ko an yi mata ba ta taba kowa wal hilma da dauka hankuli sabr ta hankuli ba za ka yi fushi ba al ko an yi ma abin ba za ka yi kuka ba shine hilma eh ta sabota kuma kullum tana abin da laka ba ta motsawa wa gittini sababul hayat kuma cikin laka ake sababin rayuwa dan cikin ke shuka abin nan kuna shuka cikin wuta Eh, wa na da sababul halaki wuta kuma akwai da halaka duk wanda ya fada cikin mutuwa ashe ke nan bai san shi ba ciki ba dan hakken da yake gani kawai shi yace abin nan sai mawa kashi ba da hankali to eh, wato wannan shi yace wato dan nahi shi don abin nan ga shi ga inda an ni ga inda aka yi shi ga inda aka yi shi to shi gaba qala eh. fa minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فابل من هذا الله يتبع يتبع الشيطان تو هيتا daga aljanna wa qila min samawati ko hita daga cikin samai wa ma yakunu laka an tatakabbar fiya ba shi halatta gare ka kai girman kai cikin aljanna ko ko cikin sama fa ta baza innaka lana sagin kai kana cikin kaskasatu domin mai girman kai abinda a sakamakonsa a kaskasta shi ai a dalilin kaskasaci fa jaza'u takabburi at tadlili abinda a sakamakon girman kai a walakanta mutum wal mutakabbiru la yalinu anil adawa kullun cikin kiyayya shike ba taushi bal ya tafakkaru fi wujud al intiqam kullun tunane yake ya zance in mai kaza wanda kullun tunane yake ya zan faɗa don abin a to kana ga abin da yace قال أنظرني إلى يوم يبعثون سو da an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min Allah yana nema ga ubangiji an mudda fi umri ya awaita ran shi liyan ta kima min adam don ya yi azaba ga adam shi rama gare shi Allah zai huwa sababin halaki shi yayi min sababin halaka saboda ka nima sai na mai azaba Allah ina an zirni kai min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau bi atun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai koma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana قال إنك من المنظرين to kala sai Allah ya ce masa qala Allah ta'ala lahu innaka min munzir kana kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar da za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul nafhati al'ula wannan ma alima iblis bi ta'khir umrihi al-madlul lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da yace aha na samu lokaci da zan halaka adam da shi da yayansa wanda yake su asbabin halakata ga abin da yace قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال سيدنا yace ma Allah. faɗi ma ga wata ne ina rantsuwa da ɓatarwar da kai yi min la aka udanna lahum siratal almustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaitata duk hanya ka ta kware zan yi in rihe ta karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ƴaƴa hmm. wato zai hana su bin hanyar ƙwarai to sun mala'atiyan nakum sun mala'atiyan nahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai yace la'ati annahum wallahi zan zo musu min bayni aidin gaba gare zan taho don in karkatar da su wa min khalfihim kuma zan zo musu daga baya inda ba za su gane ba ai atawajjahu ilayhi ina fuskantar zuwa gare su bil igiwa idan halkarwa gaba gare su da baya gare su wa na amma zan daga dama kuma wajen haru ba zan zo ba la ya ti min aymani ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika al-kataba domin kullum akwai masu rubutu suna da mala'iku saboda daga gaba daga baya wa an linafi kenan wa qala ibnu abbas wala yasdi an yati min fawqin kuma ba ce daga sama ba dan me li Allah ya hudu bainal abdi wa bainal rahmatillah don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da bawa da Allah saboda haka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa kadhalika la yati min tahtin kuma ba zai zo daga kasa ba aidan in ma li'annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da hayin ƙasa saboda haka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna kir ko kuma in yazo daga kasa ya sauki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yanzu ulma ko ma ata wanda an ka zo ba zai zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal halisan shi shaytan ya yake ta lallashin ka yarda ko la shi da ba san yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kwarai ne gare ka har ya tura ka cikin halaka Allah tsare amin sannan yace zan yi musu haka wala tajidu aka faranta kini wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amta alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba fala yu'minuna ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarnin ka ba duk zan yi kokarin halaka su su guji لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين مدهورا وانت أنك أيبانتا مدهورا وانت أنك تنفق إذا رحمة الله فهدا لما اتبعك منهم تو والله وانت أكو الله نرزقوا دكانسا وانت يبديك daga cikin su daga cikin ƴaƴan Adam da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle zan cika jahannama daga gare ku da kai da su ajma'ina gaba ɗaya ainin ka bi ka da kai da ka domin shaytan yana da zuriya kamar yadda adam ke da zuriya hmm. wa minan nas kuma da mutane wa fihi taglibul hadir ala al-ga'idi an ka ce minkun hmm. kun ga minkun wato na shaytan da can da adam hmm. sannan amma yanzu an ka ce mu an shigar da mu wa fil jumlati ma'ana jaza'in ko man ash-shartiyya ai man bi aka u'azibuhu wa u'azibuhu dan ya zan fi'ili ana iya mai sai kudi duk wanda yaddi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta ba fi ma ya fi min al ko mu ajina sai da ya adamu sun anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to shi ma ya ce mina kissati nan ga wato ga kissa abin nan Adam bayan shaytan yayi wannan rantsuwa wato ga kissa akwai zikiru ni'matin lahi li Adam akwai ambatan ni'imar da Allah yawa Adam da iskani shi huwa wa zawjatahu eh, wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa anna al-isga' al bi nasihatin abin kuma za a nuna wa in mutum maƙiyinka ne to in yana yi ma nasiha kar ka saurara kokari yake ya karkatar da kai to kurujul insani minan ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbibul lil khuruj minan ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujuka da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa wato ku zauna aljanna ko ku da min haka shi ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ƴaƴan itace nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba hadhihi shajarta amma kada ku kusanci wannan itanya da akali da ci min ha daga ci wannan itanya a hana ko hiyar hinda wato alkama wata kuna min zalimin in kun ci ko za ku dan cikin azalumai don kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta an fi kuma ga kawo nan ku ne tasabbiba kuma ma yukul kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati tana amani bi wanda yake kuna jin dadi da da ni'ima da fil ta tatana mata an wanda yake kuna jin dadi da cikin aljanna kada ku abin kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wa sallahu kuma shaytanu فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to itan abin na alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma Adam an ka kai ya taba sai shaidan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai hawar wasa lahum shaytan sai shaytan ya sa musu waswasi da shi da matarsa li yubdi lahum ma wuri an kuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu nan sawati mana al'aurasu domin ya san duk wanda ya ci wannan ice duk wanda ya laifi ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhi ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wata abin da zai faru wato suturar da an ka ba su duk za su tsirara kun gane ko wato ya sauki don ya nuna musu wato wa kana la yarya ne hada ba su gani al'aura su min min anfusi ma da kansu ba su gani wala a ahaduhu ma min al-akhar ne gani nauyin abin nan sai mutum ya kawo baban sa kusa ko ko kakan sa kusa a ce shi an kawa hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai gani nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kubulahu ko wani wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa qabala al-akhar al'aura abu guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu ne kullum min kuma sau'a ko wani wato shi a sau'a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu'u ko yasu'u sahibu eh, sahibu wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuranye wato an muna na masa wa tsarika ya hasiba na alaihi min warikil janna to shikenan adam gashi ya zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na ran abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna yawa kun gane ko eh, ya hasiba ne alaihi min warikil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa na da huma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ya ce alama an hakuma an tarku dira ashe ba hana ku wacce cinya na ce ku ci ba wa kulla kuma kuma ban ce muku inna da kuma adumu bin shaidan gare kuma kiye ne mai bayyanan da kiya ban gaya muku ba bayyana al'adawati ban gaya muku ba ne ta kare qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله يا مسو wannan tambaya kala sai suka ce rabbana zalamna anfusana ya ubangijin mu mun zalunci kanmu jama'a sai tina wato zan saba da mun kai ma wa in lam taghfir lana ya ubangiji in baka yi muna gafara ba ta rahmana in baka yi muna tausayi in baka yi baka yi tausayin mu ba lana kunanna min al-khasirin za mu zan cikin masu hasara to kala قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da anka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musa, ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan muna can mun huta mm. kun gane ko ai ku sauka nan ka ga da yawa ku duka da mai tamaltu ma da abinda kun ka tattara alai gare shi min zuriya kuma na zuriya ku eh bi du ila alku ko ba zuwa kasa ba lokal libana adun sannan kuma za a sa kiyaya ga sashin ku